bismillahi Allah na gode maka Allah na gode maka na gode wa annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida na gyara shi tsaf na tarwatsa kowa na mulmule shi da siminti tas babu ƙasa ko kaɗan gida ya yi kyau dai gwargwado son kowa ƙin wanda ya rasa kuma na yi wance kare na yi facaka na wance ne mutanen cikin gida saboda ba zan ɗauki wannan ɗabi'ar na ni da gida na, ni na san zafin da na gina gidan nan amma wai ɗan haya sai ya ce sai ya zaƙe kwana kiɗa a cikin gida haikace gidan dujan haikace ƙarin ubana a cika min gida da daddare da kiɗa ai an magana a ce aikin DJ na je na yo na dawo da daddare an yi min rashin kunya to ta ƙare na yi waje da shi aka zo kan waccan rabi ya mai fitsari a ko haka ce jariri ya fitsari a ko a yi amfani ake da famfas zamani ya zo na famfas amma da yake tsohuwa a jiya ce tsohon waje ne kuma ba a saba ba don haka he gaban ɗaki ba za a zo ban ɗaki a fitsari ba a he ki aje ho a tsakar ɗaki tsakar wai kai wai tsoro ita ma na yi waje da ita ba shi kenan ba a wani sarki gani ga shi ma eh uban yan soyayya to mun ga mun ga lobi in Tokyo eh mun ga lobi in Tokyo da kai ashe na ni ga na hange kuwar kirki ah, a hajja hajja wani hanga yawa ina ta bacci ashe yaran da ni ga wai dan ba ta kike ko wani gidan dare yayi kai jama'a Kike ne ga gidan matsala, an kama gidan matsala. A, ah! to duk dai ta kare na kore su gaba ɗaya yanzu sabon zubi zan a cikin gidan nan. Sabon zubi zan yi kuma in ƙara kuɗin haya. Saboda gida ya yi suminti, ya yi kyau, ba gidan ƙasa ba ne yanzu ba yadda ba ne. Billahi da ni na san zafin kuɗi na da na gina gidan nan. Ba inda ƙasa take a gidan nan. Kowa zai kwanta ya sha iska. saboda haka yanzu sabon su bisa duk mutumin duk irin suna da mutum ke in da ba ya zo ne zai ta a kan lokaci ƙarfe ya ga neman taimako a kullum ya eh, ba rabi na ci kuɗi ni rabi na ya a kan aikin gida rabi ne nake biya to da ta fara ta yi abu mu da mai sata tun na kore su yanzu sabon su bisa bari in je da kai wa dindadai cikiya idan ana neman mai shiga haya a zo a kawo nan gidan

gidan da bai zam da mallaka ne ba gidan da kowa bai rufe siri ne ba gidan da mata ba maza kaɗai ne ba gidan da yara ba na manya ne ɗai ba gidan da rama ba gidan shiri ne ba gidan da babu makullin rufe shi ku duba gidan da ɗakuna masu yawa ku yi duba ban ɗaki ɗaya ne sa ba wai ba gidan haya ba gidan fahar ne ba eh, gidan haya gidan haya E, gidan haya gidan haya gidan e, gidan gidan gidan to na kulla gidana kowa ya san inda dare ya masa inda kuka je ku je ku nemi wani gidan haya can ku gani ku san idan nan gidan haya yana da rana ko bai da rana ku san idan na yi muku halacci cewar kowa ya sakata ya huta ya wala ya wandaka ya warisa a cikin gidan nan za ku ga bambanci da duk inda za ku je ku yi haya a can ai duk fada da ake gani na da faɗa Allah ina da sauki wallahi amma ba a bambance eh, aya da tsakuwa sai idan an tauna a baki ku je gidan hayau san ji labarin duk hannu ku shiga a cikin sauran gidan hayau da kuma ba dai gidan nan ba nan sabon zubi san insha Allah ba na tsoron kowa wallahi ke da waye kuma aminiya sai ki shigo gida babu sallama babu komai kuma ina tambaya ki ke da waye kin yi min shiru alƙur'an tabbijan kin san Allah iri na ce ake cewa dariyar maƙetaci Allah irin mu ne ake gaya wa dariyar maƙetaci ni kenan o yanzu dariyar ƙeta kenan kike yi ko kamata eh? kamata ni ni ni da ne yawon duniya ni a duniyar nan ina ne ko ban shiga ba ƙasar da ban shiga ba sai da ya kirka ta kalilanci aminiyata ni nan da kika gani kwankwararriyar yan yawon duniya ce ni nan da kika gani aminiyata Allah ya ce mu dan Allah dan annabi ke da waye in jin dai ba ke da mutanen gidan naki ba yan hayaki yo zai wuce wa'ancan mana zai wuce su ne zai wuce su ne menene ya faru kuma yanzu ah, me bai faru ba ba abin da bai faru ba da ke ganna nan likimo kawai na yi haka irin kwanciyar maciji din nan ne lum na zo dab da kai shan fito da kan sayan sara fesa maka dafi tunda abin ya zama haka ka zanen ga jama'a yanzu annabi ni dai shawara ce nake baki dan Allah dan annabi ki rinka zama da yan haya nan naki lafiya daga zo ka ci arziki daga ku zo ku ci arziki dan duk wanda i baka haya ka ci arzikin sa wallahi in ana kwanciya kan kudin a kwanta akan kudin mana ruwan sama ya mun mutun duka satin kahori na biya kudin haya na za ka kwana akan kuɗin ne? Ni wallahi mamaki kike ban aminiyata. Ke dai ba za ki ɗauki shawara ba. Yanzu ke da 'yan hayaki kullum jige nan sai dai ku ta cacen baki. Eh? rena ne suka samun dama suka eh da na fahimci abin reni ne na kuma abin ciwo za a yi min wayo bayan wayan wani kiki ne to su gaba ɗaya da yanzu na kore su gaba ɗayan su me kankat na rufe gidan na kori kowa aminiyata me zan bari to kin kori yan haye gidan kannan uwata ne ko kannan ubana ne da ba zan kore su ba gaskiya aminiyata baki kyauta ba wallahi wala gaskiya baki kyauta ba irin wannan ba shi da dadi kana zaune da mutum kuma ka ce ka kore in mutum ya ce ne da kai kai da shi in mutum ya nuna bai da kai kai ma ka rabu da shi ai ba tare aka tsuguna aka haife mu da su ba kowa shi ya zo haduwa ce ta duniya haduwa ta bariki gidan haya tabbija lalle aminiya ni ina ganin nayi taimako ni kuma za a taimake ni saboda ban da galihu ko ga ga ga hangai a'a ni ban ce eh. miki ba su ne su nake ai oh Eh saboda sun ga ga hangai za su eh. hange ni. Eh to wannan ba maganan hangai bace ba ai wannan magana ce ta gaskiya aminiya. Sun faɗa ana ga alamun su na ga takun su. Ni dai yanzu magana ta kare dai na rufe gida karan kaf yanzu. Na rufe. Zan yi gyaran Allah da in sabon zubi kuma shikenan. Mafi sauki kenan. Wasu yan hayan zaki kuma a aminiya. To na bar gida shi kadai ne. An na gyara gidan nan. sabon zubi zan yi insha Allah a cikin gidan na sabon zubin yan haya alquran ya kika san ka za ta yi kwai ta kankashe ƴaƴanta su girma kowanne ya shiga duniya haka ni ma nake yi in zuba yan hayar kowanne ya gama iskancin rashin mutuncinsa ya yi waje in zuba sababbin zubi in ga su ma irin takunsu in takun mu ya zo ɗaya mu zauna in bai zo ɗaya ba su ma waje road in ji bature wasu su shigo barika ce ba gayya ba ce kowa da kafa sai hallara gaskiya ya ni kina cewa ina koma bayan yan haya gaskiya ne ba bayan yan haya nake koma ba bayan ki nake amma gaskiya ba baki da kirki wallahi Allahu akbar a wani babin aka da kirki a wani babin aka faɗa haka ni yanzu na kawo kuka in na zo na kawo miki kuka yin fahimci kamar duk sace min gwiwa kike yi sai ki sace ni to kawai ni ina ga dai yanzu ma sai dai in bar abin da ke damuna a raina au Ni ba za ki zo ki gaya mun ba. na faɗa kin goyi da bayan mutane, kin goyi da bayan bare. Dan ni ba bare bace ce gunki. Ha? Aminiya. Na'am. Ni za ki gaya ba na goyon bayan ki? ba Aminiya. Ai in kowa ma ya faɗa ai ke bai kamata ki gaya mun haka ba. Ni shawara ce nike baki wacce za ta fitar da ki. To, na gode. Thank you. Kai, ai, ai mu muka ga masifa. ka ga masifa ko ko ni na ga masifa to wace irin masifa ka gani ni fa har yanzu da cikon kuɗi na a gurin matan nan fa amma matan nan akwai akuya wallahi haba haba haba to kai ni ban ma san ina zan ba wallahi ah yo kuma ni kaina ni na san inda zan yi ni abin bakin ciki na ma ni da nake binta sauran kuɗi na akwai sauran kuɗi na fa a gurin ta fa wai kuɗin haye ta ka bai kare ba yo ina kuɗi na suka kare Amadu to ni ina ganin kamar ni an mafi rashin mutunci akan kowa ni fa ba notice ba komai aha ai fara kai ni fa duk abin da ya faru a gidan nan wai ni neman fada sai fa na je na gaya mata duk abin da aka yi a gidan nan sai na gaya mata amma fa na san hanyar da zan bi na farta kuɗi na dan bata ci banza ba ranar ranar ranan munafiki kenan kana nufin neman afiki ne kenan ba haka ne mana a ba haka nake to a ce kai duk abin da kai sai kaji ka gaya mata kai kana ganin gwanin ta kake mata wai ai dan a zauna lafiya kaga kaga kenan alaka kar ita mu bata ƙara mana komai ba bata ƙara muku man yanzu aka tasa ni ba a tashe ni ba kai ba tashin ka akai ba to waye jawo in ni ne ta yadda da ni kamar ta yadda da kai ni ba zan bari amana wannan abun ba kuma abun bakin ciki jiya jiya na sa sabon sabulu jiya jiya jiya jiya amma saboda barayi da masu dogon hannu a gidan wai an dauke sabulun nan shi sa na bi kayana da daddare na tattara suna cin rumfar shayi daga nan nemi mota kawai in san inda zan nufa to wai kai me shayi ina jin ka ragowar kuɗin ka ban mata kenan dan me zan bar mata ai ba a san mace tuwo ba sai miya ta kare ni ta fi ni sanin tsiya ne ya gankaya ha to kace yan nasara sai za shi gida za ta ga tsiya ba dai mu ta tasa ba ta ina zaka fanshi ni ni na san inda zan bu in farke kuɗi na na san inda zan kuma ranar farkewar ta zo zaka ce hakika mai shayi ya kai tantiri ai karamar karamar kafira ce ita in ba cuta ba kullum dan mun kama haya ke kace gidan dodon kodi ke zagi wannan ke ci mutuncin ga doka sai kace sai kace sai kace mata fura eh gaskiya ko wannan amma ni ba abin da ya bani mamaki a gidan nan irin munafunci Allah ko kai ka dauki sabulu na Ahmadu saboda saboda saboda na ce munafiki ne kai saboda daidai kofar ɗakin to ai ni ka san ban yi lalacewa da zan dau sabulu ba a kofar ɗakin ka naga kwandon sabulun nan kuma sabulun nan ke je gaya maka ni ka san ban yi lalacewa da zan dau sabulu ba to Allah ya kiyaye yawa kuma ni fatan da nake Allah sa sabulun iya wanka ko kake da shi eh jikawa ake ake sha ba ah, ko kuma jikawa nake nake sha yanzu kai ina zaka yi ya rage naka ni yanzu zan je irin fa shayi na tattara sauran in jira wayan nake dan bi bashi in ka karba in san inda zan yi kawai to ai kai matsalar kai ba abin mahau mota ɗaya ba eh. ka rika shegen zance kai kafurin zancen tsaya ne da kai to to in muka hau sai kai mun takunkumi Eh, in muka waye sai kai mun takunkumi kan ne magana saboda kai baka san gafara nan da eh, gafara nan an ko nan din ma nan ne kai wallahi sai in nan din ma gidan ne ka huce mana to ni ni ina gafara akwai kuɗin biredi na naira 60 ka tuna da su ko ka tuna da 60 yanzu ina eh, canza canza ka shayi zan to mu Kai. Kin ga ruwa haka ce na farinji kamar ba na randa ba? Ƙauren na moda sunan wani gari. Sanyi. Kai alhamdulillah. Randan nan taki alƙur'an daɗi ne da ita. Kai. Kullum idan kika zo gidan nan in dai na kawo miki ruwa in kika sha kin dinga santi. Ni ban ga abin santi a ruwa ba. Allah ni ma da a ce lokal ce irin ki in ji bature ya ce lokal. To da ni ma randar zan aje farinji in kai in siyo randar. in ya so ni ma in hana randar amma ba zan iya ba turanci da gayu da duniyanci ba zai bari in sha ruwan randa ba Allah ai wai da kenan <laughs> wai ke tuna da yawa aminu ya ta da am uwa uwata ya aka aminu ya duka da Allah wata shawara nake so in baki to to ki tashi zaune mana aminu ya kin kwana ayo kuma ai nan kamar gidanmu ne a ah, gidan ki ne ma to kin gani yanda nake so sai in zauna in kwanta in Kun kunne ke ji ina jin ki akai Aminu ta. Ta samu kenan. ba magana ta samu bacci ba ni dai tun da na je kin gaya min cewa da yan hayan gidan ki kin kore su eh, yanzu wasu za ki zuba dama kin ga ba bana fa gida a rufe ba ko? to dai zan baki shawara to wallahi tallahi mm. kakki kuma bata sake zani ba idan za ki sa yan haya yanzu ko mm. wallahi ki bincike aminiya ki yi bincike kuma idan kika tashi zuba 'yan hayan nan mm. kada ki kuskura ki sa waɗanda babu mata kin ga waɗancan haka kika sa su zigirin su to ba mai mace a cikinsu to yanzu ki nemi wanda yake da aure ki nemi wanda yake da aure ki sa shi kuma ki nemi mai mutunci wallahi kar ki sa wanda bai san mutuncin kansa ba bare ya zo bai san mutuncin ki ba kin ga wannan ba san mutuncin ki ba ai kin san kowane tsuntsu kukan gidansu ike yi dama haka ne da na tashi na je na ebo ni wai ai ganin mutunci ni ta kowa ce ni ina cewa hmm. kare da doki dinna wani to ashe wani kare da dokin tsiya ne in wani arziki na na je na yayi ba kowa hambayin hannun haka da yanzu aikin gani ma na koyi darasi ni ko me sai kai ni zuba irin na da shawara nan taki ta yi insha Allah idan zan zuba yan haya yanzu to wannan karan ne nasara in ma kuma ka da aure baki sani ba a kullum a nasarar ke in Allah yadda ko mutum bai da aure in yazo yana son shiga zan ce je ya nemi aure idan ya aure aka tabbatar da wali da gora an daura an shafa fatiya sai ya zo in ba su ɗaki haya. Shi ke nan. Kin ga gida ya zama gidan masu mutunci. Gidan matan aure. Eh in Allah ya yi. Gidan matan aure. Da mazan aure a ciki. Da mazan eh, aure. Iya fi dai ni ma dai haka na gani. Rigima za ta ragu. Wannan wannan karan. Na gode da shawarar ki. Wannan karan. Eh, to za ki sama wa kanki lafiya. To alhamdulillah. Wannan karan za ki sama wa kanki lafiya. Gaskiya. Yayi. to na gode wannan shawarar da kika karba komai ai yau da gobe sai an da dama an wata ran ban dauki shawarar ki ba ai wata ran san dauka kuma tun me baka shawara ai ba baki yin ka bane wallahi me kauna wani ban banza da ta amna kika na maki banza zai da ki a hau sai dai bari in ta gyara miki ta kwabe miki yau wasa ne dinga miki dariya a gefe <laughs> alquran ai ni na ji daɗi wallahi tallahi ai ya ta na gode wallahi ni ke da godiya yau na gode na gode yau yau ne ranar da kika karbi shawara ta babu musu babu komai ai daga dan adam ajizi ne ai dole idan wata ran ban karba wata ran zan karba kuma ban da ke din wake zaune da ni dinga ba shawarwarin nan ma ke ce fa jurau jurau uwar wahala akan halina kuma Allah ne ya hada kuma larar ke samu in na tsare nan ki karkato nan to ai haka ake so to shikenan ai mun yi barka yanzu bacci nake ji dan huta hankali na yanzu akwance ike kin insha Allah to bari in dauko maka tuce mu kini dai ina na iska gari tana kada ni ba ko ni aiki na ba ko eh wallahi iska gari na kada kwanta mhm. kwanta ni bari je in wanke wanken ta aminiya aminiya duk motsin da zaki ina jin ki likima zan yi Salamu alaikum mutanen garin nan. Bai gari ya aiko ni. Ya kuma ya aiko ni. Ya gaishe ku da kyau da kyau. Ya kuma ya gaishe ku. Ya ce a gaya muku taro a gidansa yau da maraice ga dukkan wannan miji da yake garin nan. Yau din nan da maraice. Sako daga babban sarki. Allah ya ba da ikon zuwa abin yawwa salamu alaikum mutanen garin nan mai gari ya aiko ni ya kuma ya aiko ni kuma ya gaishe ku da kyau da kyau ya kuma ya gaishe ku ya ce a gaya muku bai ɗauki a dukkan wani saurayi da ke garin mazaje da suke garin nan ba a gaya muku taro a gidansa yau din nan yau da marece sako daga babban sarki Allah ya bari ikon zuwa amu to Allah ne ji bi mu man sha man sha mai gida ba ka gajiya da shan ruwa yanzu nan fa ka sha ruwa amma kuma ka ce a kuma ka maka wani ruwa to amarya ke ko banda abinci idan mutum ya ce ko shi ne kuma ya rage kin san dole ne neman ruwa amarya ba kya laifi amma ki kawo mana randan nan da Allah sabon randan nan na kamar ya dan fi sanyi yawwa amarya ko kefa kenan yau ba maganin fita wuce kenan na yamma salamu alaikum mutanen garin nan bai gari ya aiko ni kuma ya ce a gaishe ku da kyau da kyau ya ce a gaya muku taro ga dukkan wannan miji da ke nan garin saboda haka bai ɗauke a kowa ba yau da marace saƙo daga babban sarki Allah ya ba da ikon zuwa amu ba ɗauke a kowa ba dukkan wannan miji da ke garin gaskiya fa mutum na sati ba shi da wahalar zagayowa wai yanzu duba ka ga har a ce jama'a ta sake zagayowa da matsaloli ba ni ma abin yana matuƙar gwamnati mamaki sai daga ka kwanta kawai sai ga gari ya waye wallahi haka ake cikin ranakun ne ga gaba ga kamar a mazan suke pap sai ka gajin ba ta zo abin yana matuƙar bani mamaki sai ga gari ya waye wallahi wallahi ka san yanzu kwanakin ne sai ga pap-pap faf har juma'a ta zo za ka ake fama Assalamu alaikum. Ah, ya ake ya ne? Garin ne. da labari ka bari fa gaskiya gina gidan haya yanzu ya zama tashin hankali a ce gidan haya ya zama tamkar wani sansanin yaƙi me kuma ya faru kuma ina wannan gidan nan na baya a kusa da masallaci eh, eh gida dai mai kallon gidan malam lawan mai katako gidan nan shi dan arziki kenan eh, muna jin ka me ya faru wato abin da yake faruwa matan naga gaba ɗaya sun fito bakin layi ko kwali babu akan ku anya gidan nan ko babu aljanu a ciki ba kai mutum na jiman ba wasu shaidanu a gidan nan ka san kowa da ta kama yake yi shi kuɗi ya biya kuɗi ya biya shi sa suke abin da suke so amma ba idan wasu shaidanu bane a ciki mutane ne abin da nake gani ne ya biya abin ya ɓaci da ni babba ne ko da sai na yi dokan da sai an hana ba da gidan haya gaba daya ka ce za ka hana wasu cin abinci kenan to ni ba wannan za a iya ana yi da ni ba saboda ina da lecture ina son ta ne karatu a gida saboda haka za ka hana wani cin abinci sai wayan su hanyar mm. cin abincin su to bari dan kyale ku Timi na ga wajen zama saboda na san kun fi dacewa da majalisa. Zaka ware zaka ware kenan. Eh, sai an ji kai na ai ba zama zan ba saboda zani wajen Idan wannan ba na ga ma ba dama a waya. Ok to kenan ni ni kadai za ku bari a nan kenan. To ai ni ma ba zan zauna ba tashi zai yi. Gidan kaya gidan kaya gidan kaya gidan ya yi kyau saboda ka ga irin jama'an nan da aka tara ka gani ai gaskiya ba abin da za ce sai dace alhamdulillah kai ni ba abin da ban gane eh to wai yanzu shikenan mu mun daina saukar baki yan uwan mu a gidajen mu kenan a'a ba wai haka ake nufi ana nufin idan zaka sauki bako a gidanka idan dan uwanka ne ba laifi bane dan ka sauke shi ana nufin kar da ka sauki wanda baka sani ba yanzu idan dan uwanka ne dama ai bayan da za ka yi shi Ina kyauta wannan kawai ba kawai bane ana so kawai a hana mutane yin zumunci ne yanzu kuma idan misali in dan uwanka ne a wani gurin a garin su yayi aka ci su yaƙi ko kuma ambaliyar ruwa ta same su su mu na za'a da su kenan sai ka kore su ai akwai hukuma akwai waje wanda ta tanadar musu wanda idan suka zo an ware musu dama nan ne gurin da za a rinka sauka su Allah dai ya kyauta Allah ya rufa su ake mulkin mulkin kama karya kuma ni da gidana har sai an kafa min dokar wai in saka dan haya wanda yake sai na san dan haya zan saka shi ashir ai gidan haya kare da doki ma zuwa ike yi duk mai kuɗi a hannu shi kamata in bawa in dan wannan da aka matsa sai sai na saka wanda na sani kai sai na saka shi in kuma ya cuce ni fa dubu nawa yan wanka suke cutar ka a duniyan nan ba dai kuma bai cuce ka ba a ni da gidana a ce ga wanda ida ce in sa haya ga wanda bai dace in sa haya ba wanda na sani din idan zai zai zai cuce ni sai in saka wanda na sani dole ne a wannan ma mutum a mai cin mutunci gida ba ne na zama ba gidan haya ba zan je na biya ba gidan da ba na fansa da kuɗi ba gidan haya ba gun alfahari ba gidan I do